Sheikh Abubakar Usman Mabera wanda shine ya jagoranci gabatar da tafsirin watan azumin bana a masallacin Juma'ar kungiyar Izala na gabashin lafiya ya koka da irin halayen 'yan jaridun nan masu yada labarun da ba na gaskiya ba ga jama'a wanda a cewarsa hakan na haifar da fitina ko rashin jituwa a tsakanin jama'a. malamin addinin musuluncin ya ce kamata yi 'yan jaridu su rika saka kishin ƙasa a aikin su ta yadda za su mayar da hankali kan irin labarun abubuwan da za su kawo haɗin kai da ci gaban al'umma kada ku bi salon 'yan jaridar ƙasashen waje masu neman su wargaza wannan ƙasa wanda kullum labarin su ba mai kyau ba ne to 'yan jarida kusan ku 'yan najeriya ne ko musulmi ne masu son ciyar da wannan ƙasa gaba kada ku goyi bayan masu yaɗa sharri ku yaɗa alheri Sheikh Mabera baya ga 'yan jaridu ya kuma tabo 'yan kasuwa masu zaluntar waɗanda suke sayan kayayyaki daga gare su ta hanyar kin basu kaya da din kuɗinsu ko kuma rika su jebun kayayyaki yana mai cewa hakan haramun ne kuma cin amana ce a addinin musulunci. Allah ta'ala ya ce wala takhasu nasa ashiya'ahu kada ku rage ma mutane kayansu da suka saya a gungu la tanqusuhu min haqqihim shay'an kada ku rage musu su da komai in mutum ya zo sai ka cika mai lita ya ce a sa mai lita hamsin to kanka sa mai arba'in da biyar ko da tara ko kuma da tara da tsigarga ka rage tsigargar nan kada ka yi wannan cika mai lita ce hamsin mai arba'in ma a cika mai a ya zo sayan yadi ne ka auna masa yadin cikakke ka rage ko dir'a cikin abin da ya zo saya hakanan ganin yawan kashe-kashen bayan Allah da ake samu babu gaira babu dalili Shehin malamin ya alakanta hakan da son duniya na wasu mutane waɗanda a cewar sa wasunsu suna aikata haka ne da zumar samun sassan jikin mutane domin aikata tsafi saboda samun duniya. Kisa barna ce mai girma hakanan masu tsari masu cewa a samo su zuciyar ɗan adam ko hanjin jariri ko wani abu da suke iya abin nan to duk wannan kada sai an yi kisa ake fitowa da wannan ko a kwalkwale idon mai rai duk wa'annan ne barna ce cikin ƙasa Allah ya hana ya shawarci masu aikata haka da su daina ko su fuskanci hushin ubangiji a nan duniya da lahira daga ƙarshe dai malamin addinin ya kira ga shugabanni da su rika yi wa al'ummomi riko na gari sannan ya yi wa ƙasa addu'ar samun haɗin kai zaman lafiya da ci gaba daga lafiya abubakar abdullahi labaran libati